Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin na wannan mako za mu duba yadda matsalar tsaro ke kawo cikas tsakanin kasashen Nijar da kasar Chadi musamman bangaren zirga-zirgar sufurin kayayyaki. Yanzu ya kai shi direban da ma ya ɗauki kayan a ɗaɗɗar yake. hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lahiya. Niyar kasuwa ce wanda nake ma'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasan Chadi. A gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayanmu tsakanin Difa zuwa Chad. wannan hanya yan mu suna tafka asara mai yawan gaske na bana kuma abin ya fi kowane shekaru ma domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kama hanyar akwai yan fashi na yan boko haram da wasu yan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya. Toma fargabar rashin tsaro tsakanin jihar difa a jamhuriyar niger da kuma makwabciyar kasar chadi na kara kankama al'amarin da ke sanya zulumi a zukatan 'yan kasuwa da direbobi da ke kai komo a tsakanin kasashen biyu abokin aiki na haru sula rashidu daga birnin difa ya mana nazari ga kuma karin bayanin da ya hada mana a yanzu haka dai a iya cewa hulɗar zirga-zirgar kasuwancin da ke tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da kasar chadi na ci gaba da fuskantar koma baya sakamakon fargabar rashin tsaron da ya addabi kan iyakokin ƙasashen biyu wani lamarin da tuni ya fara jefa direbobi har ma da 'yan kasuwa a cikin wani yanayi na fargabar shigar da kayayyakin su abduleko na zama ɗaya daga cikin direbobin jihar ta difa da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da kasar chadi ya yi ƙarin bayani yana mai cewa zirga-zirga tsakaninmu da chadi wahala sosai ma ta huce da ake tamani da ka gani yanzu ya kai shi direban da ma ya ɗauki kayan a ɗarɗar yake hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sabke lahiya in kadi diba fannin yan kasuwan ma abinda mutum yake saya na miliyan biyu miliyan uku yanzu da kyar ya samu ya so na miliyan ɗaya mu ta bangaren ma jigilan masu kaiwa din kenan abinda kake ɗauka irin lodin da kake dauka overload nan yanzu bai yiwa samu tunda kayan babu shi isasshe yadda za ka samu har ka samu irin yadda kake so kenan kaga komai ya rubuta nan wurin ma su ma dai nasu bangare yan kasuwa na kokawa game da wahalhalun da suke fuskanta na rashin tsaron da ke ci da addabar su musamman a lokacin da suke yunkurin shigar da kayayyakin su Hajiya Jamila Garba yar kasuwa ce da ke gudanar da al'amuran kasuwancin ta daga jihar Difa zuwa kasar Chadi. Ni yar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasar Chadi. A gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsoro wajen shigar da kasuwancin kayanmu tsakanin Difa zuwa Chad. muna kiran gwamnatocin waɗannan kasashe biyu difa da chadi na ganin cewa sun mana karshen wannan matsalan ta rashin tsoron da ya addabe mu. Dokuya kungiyoyin sufuri suka ji game da faruwar wannan lamarin na rashin tsaron da ke ci gaba da addabar wasu daga cikin mambobinsu musamman a lokacin da suke shige da fice kan iyakokin jihar Difa da kasar Chadi tambayar kenan da ne wa Alhaji Mansur Mamman Abdullahi da ke zama magatakarda na kungiyar kananan motocin sufuri a nan jihar Difa. Bismillah matsalan tsaro tsakanin gingime da Chad nan ma an yi tattare mutanen mu ko kuma tsakanin kablewa zuwa gingimi nan ma an yi ta ɗaukar direbobi ana saka wasu an taida su daji an ɗaura musu kuɗi a tare da ke ko a kashe wasu ko kuma a caje abin da gare su gaba ɗaya ɗauke kuma can tsakanin chad inda ka shigo labirin zuwa gingimi to nan ma yawanci ana samun matsala yanzu motan ka ta lalace ka a kashe ne kuma ikonta su muna fatan su ɗauki mataki tunda kullum ɗaukar mutanen ana yin shi talaka ne suke wahala kuma a ɗaura ma mutum kuɗi ya biya yana da bai da dole sai an nemo an yanda za a yi ajiya Ko ba ga kalubalen rashin tsaron da bai al'amura na ayyukan sufuri da kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi. A yanzu haka dai irin wannan matsalar na ci gaba da addabar sauran kasashen yankin tafkin Chadi da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar hulɗar kasuwanci tsakanin su da kasar ta Chadi. Akan wannan batun ne ma sa na tuntuɓi Abdulrazak Garba Bani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta Chadi ya yi karin bayani a hirar da ne da shi ta wata talho. Yan kasuwa na kasashen nan guda uku wato na Chadi da kuma Kamaru da Najeriya kanta ma Muhammad da kasashe makota suna koka sosai na irin wato walalu da suke fuskanta a wannan layi da ya hada daga bakin Jamena da garin Kusuri da ke like da Njamena sannan kuma ka dau wannan titin zuwa matakol kan iyakan najeriya da kamaru zuwa dikuwa daga dikuwa zuwa a cikin maiduguri wannan hanya ɗan kasuwanmu suna tafka asara mai yawan gaske na bana kuma abin ya fi kowane shekaru ma domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kamo hanyar akwai 'yan fashi na 'yan boko haram da wasu 'yan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya inda talakawa 'yan kasuwa na wayannan kasashe ba wai 'yan kasar Chad kaɗai ba sun ta kiran gwamnatocin kasashen su da sunan sabil tema a gyara wannan titi domin ya sauwaka musu harkokin kasuwanci wannan hanya ya kawo cikas sosai ga 'yan kasuwa an yi koke-koke amma gwamnatocin wayannan kasashe har rana ita yau ba abin da aka tsinana domin gyara wannan layi tun samun 'yancin kai har zuwa wannan rana ta yau. Dama dai kalubale rashin tsaro ya jima na addabar iyakokin jihar Difa da kasar Chadi. To sai dai a yanzu haka mahukuntan kasashen biyu sun ayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa domin ganin an magance wannan matsalar. Gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Sanin kowa ne cewa da Niger da Chad makwabtan juna ne kuma muna fama da wannan 'yan ta'adda da suka addabe mu yau shekara tahi goma kuma mun samu umarni daga shugabanninmu son excellence muhammad idris debi shugaban ƙasar chadi da son excellence abdurrahman chani shugaban ƙasar Nijar cewa mu ɗauki dukkan mataki da ya kamata ganin cewa mun tabbatar da kwanciya hankali a tsakaninmu da makwabtanmu na Chadi. Da ƙarshe dai masana hasashen cewa muddin waɗannan gwamnatocin ƙasashen biyu wato na jihar Difa da na ƙasar Chadi ba su yi yunƙurin gaggauta shawo kan wannan matsalar ba ta rashin tsaro to fa akwai yiwuwar waɗannan ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su iya fuskantar kumbatsar tattalin arziki. A gaida Haru Sule Rashidu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma abokin aikin nawa haru sule suna sunana hassan maina kaina ke salama da ku mu kasance lafiya